kada barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa bisa kan wannan shirin da studio ku ke sarrafa ma matasa a kowane karshen mako. biyan kare da la capital economic du Maradi, Ce numéro sera super intense. Suivez-nous pas à pas, vous verrez pourquoi. Ah, vous voyez bien de quoi il s'agit Eh bien, vous avez trouvé, on va bien parler de la lutte traditionnelle. Depuis l'institutionnalisation du championnat de lutte traditionnelle au Niger en 1975, la région de Maradi s'est démarquée. Alors il 2011 ya dans des compétitions nationales comme RTL Kokoa ou la compétition sous-régionale comme le Tolak, un Cocoa Jahar, comme sous Aibo Hassan, signe avant Azo Agani. Aujourd'hui, à la FADA, nous voulons mieux comprendre cet univers intense de nos jeunes lutteurs. Harakokun Tasu. Quel rôle ils jouent dans l'organisation de la lutte traditionnelle à Maradi quelle opportunité leur offre ce sport Comme évité, nous avons Mama Sabiou, il est le président de district de la ville de Maradi. Président, bonjour. Bonjour. To, barkan ku da suka shirin na matasa tusa la fada. A wannan fadar kuma muna tare da Muhammad Tasiu Malam Musa, il est le président de la Ligue régionale. Président, ina kwana?

ada barkan ka zuwa barka ta dai a lafara shirin wannan na matasa ne kuma muna fatan zaka ba su shawarorin da za su ci gaba cikin sana'ar ka insha Allah to mun gode muna tare da Sanusi Umaru ile an lutteur de mahadi Sanusi da dama wallahi to an shirya eh an shirya ana iya bushewa insha Allah to d'accord muna tare da Shafi'u Adamu

nous, avons d'autres la nous la rubrique et la chronique de l'émission. Top, c'est parti. La 44e édition du Savon national de lutte traditionnelle se déroulera du 22 au 31 décembre 2023 à Agadez. À moins d'un mois de cette grande compétition, la Fada da matasa wanda suke cikin wannan eh, kokowar don mu hira kan damar da matasa suke samu cikin wannan sana'ar kuma mu ji ya suka shirya ma wannan kokowar da kenan ta zan je direct da tambaya ta ta farko je veux bien savoir quelle place occupe aujourd'hui la lutte traditionnelle dans la vie des jeunes a nan jihar maradi zan fara da president illik zai bana amsa wannan tambayar in dai maradi ne a cikin kasar niger kowa ya san nan ne turken kokowa. Menene muka cewa turken kokowa duka wani takobi wanda an ka fara a cikin mara maraɗi an ka fara ci shi menene yasa bayan takobi wanda kantu ya ci a 1975 an 2020 an 2018 an yi sa takobi an fara takobi na makahi ƙasan maraɗi ta fara cin wannan takobi kenan abin alfahari ne ga 'yan maraɗi mu ce maraɗi ana son kokowa da miskinai cewa da malvoyan da masu ƙarhi matasa muna ganin da ƙasar maraɗi kokowa ta zama abin a zo a gani cikin wannan lekaran set komin na jihar maradi duk inda ka zo inda lakwal an ka taso inda makaranta allo inda itace inda gona an ka taso da mata da maza kaga an aji ana kokowa kenan mun tabbatar da cewa kokowa cikin wasanni kokowa ita ce ta farko a kasan maradi wadda an ka yi alfahari da ita kuma alfaharin ya zama mana ga hili ko gobe an ka aza kokowa ta gura mu ce mun san maraɗi za a fara ci wannan takobi. To mun jira president yanzu za mu zuwa wajen an kokowa Sanusi gaya mini a yaushe ne ka fara sha'awar kokowa kuma yaushe ka fara ta ka maida ta kamar sana'a ta ka eh, To ni mm. abin da ya sani fara sha'awar kokowa saboda na ga wasa ce ta gargajiya nan jihar maraɗi wadda ba mu da wasa wadda ta kai gare ta wasannin gargajiya kuma na fara ta nan da shekara hudu na fara ta na ji ina sha'awar ta kuma wasanni namu ne wanda ba mu da kamar suna al'adu na ji lalle lalle ni ma na ina da ƙarfin gwiwar da zan shigar ta sai ba da ta gudunmawa ciki to fiyo kai kuma ya ne abin ya fara maka a lokacin da na fara kokowa tun ina dan sefe na fara kokowa sefe eh tun ina dan sefe na fara kokowa okay eh to amma a lokacin mun taso daga lokacin sai mu gani kawai abin nan ya dace da mu yi shi ne muna yin shi ana irin a kauye ana kayan kasuwa waye sauransu mu ma sai mu je ana muna shiga muna yi fara samun muka san wani abu ne a cikin ta ita ma a lokacin haka mu kai fara mu a lakwal na na kai shekara ko bakwai da barin lakwal yanzu kawai ake eh. to Allah sa'a dans quelques jours les équipes des différentes régions vont s'affronter à Agadez ah, a na kana cikin da cikin ta ma insha Allah mhm. shiri nake ko da lokaci ma Allah Allah muna neman muna neman izini ga ubangiji to eh. Allah ya ba da sa'a amin kamar ji kamar da kyau mun zare. ya ba gaba da tsoro wasu bawu soja eh. oh. ni dai ka san inda za ka birge ni mm. ka kawo ta kogo insha Allah kana cikin masu yawan shiko in dai insha Allah kana cikin masu yawan shiko Allah ya yarda ka zo da shi Ya yani ka shirya ma Wani kokowar kenan ta yi? To a shirye in insha Allah in Allah yarda ku. Mun shirya mata yin zuwa a gada sa'in nan. In Allah yarda bana takobi na nan maraɗin insha Allah. Eh, zan mu dawo wajen President da Speed. Ku da kuke shirin wa'annan 'yan kokowa. Muna so musamman wata hanyoyi ne ake iya bi a shiga kwamfalar kokowa. Su wane ne matasan? Kisan Teresa Asuspor? Ko duka wanda ya tashi yana iya zuwa ne? Ko ya ne ake shiga cikin harkokin? Mamman Sabiu. Mamman Sabiu Ali. Ana sanarwa in aka shiga za a fara shirye-shirye. Mm. Muna sanarwa ga duka radiyoyin cikin jiha. Eh, duk mai ra'ayi ana ba shi dama ya zo ya gwada sa'a shi. Ta haka nan ne muke tace 'yan kokowa wanda suka samu. Ok. Kenan sai a zo a yi competition elimina. tuwar wuyi shi ne muke ci matankaɗe da rarrayi sai an yi na komin sannan a zo a yi regional ok kan mu ci gaba da wannan shirin tana shirin yana tsarin shi on va aller avec la rubrique rose et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue sur cet espace rose du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons voir des versions légèrement revisitées de certains de nos petits plats que l'on chérit tant. Commençons par le danwake. Ces délicieuses boules faites à base de pâte de niébé que l'on retrouve vers Zender, Maradi et finalement un peu partout au Niger. Première étape de notre recette, la farine de danwake. Pour sa préparation, mettez autant de haricots que de manioc séché que l'on retrouve sur le marché et faites moudre finement le tout. Ajoutez à ce mélange votre poudre de feuilles de baobab, miyakuka ou kofoi. Je vous préviens sur ce coup, n'en mettez pas des tonnes, ça peut altérer le goût de vos danwaki. Pour de belles et délicieuses boules de danwaki, utilisez un tamis fin pour éliminer un maximum de grumeaux et avoir une pâte bien lisse. Mélangez du natron et du sel dans un grand bol, puis ajoutez de l'eau. Versez délicatement cette eau salée sur votre farine, puis malaxez. Votre pâte ne doit être ni trop dure ni trop molle. Posez une assez grande marmite au feu avec une bonne quantité d'eau à bouillir. Baissez le feu, puis à l'aide de vos doigts ou d'une petite cuillère, faites de petites boules dans l'eau bouillante. Les petites boules cuisent et se mangent plus facilement. Une fois vos boules cuites, retirez-les et plongez-les dans de l'eau claire. Vous pouvez les déguster avec une petite sauce pimentée, un peu de mayonnaise et du citron et le tour est joué. En vacances à Gouré, j'ai découvert que l'on pouvait manger des waké avec du moringa, mettre la pâte d'arachide et tous les autres assaisonnements. Vous pouvez même découper des œufs durs pour accompagner votre plat. Essayez, vous pouvez aimer. Bon appétit les amis Amis jeunes, bonsoir. Aujourd'hui avec moi dans l'espace Astuce Beauté, nous allons découvrir ensemble des masques faits maison pour la beauté et le bien-être de votre peau. On va d'abord commencer par le masque anti-acné à base d'arbre à thé. Pour les poids à problème qui connaissent le calvaire de l'acné au-delà de l'adolescence, l'arbre à thé est l'ingrédient incontournable en matière de soins naturels anti-acné grâce à ses propriétés purifiantes mais aussi assainissantes. Donc vous aurez besoin juste de yaourt nature, de trois gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé qu'on appelle aussi titri pour les anglophones. Vous devez incorporer les trois gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans le yaourt et mélanger. Appliquez le masque sur une peau propre et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède et frottez. Et voilà, votre peau est beaucoup plus nette. Pour le deuxième masque, c'est un masque hydratant à base de concombre pour les peaux sèches qui tiraillent. Il vous faut un concombre en yaourt, la recette épluchez le concombre et mixez-le avec le yaourt. Appliquez la préparation sur votre visage et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède votre peau et repulpez. Merci bien Rocky et merci aux filles de nous avoir suivis. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. Et on discute avec les lutteurs, leurs encadreurs, les présidents. Ah, il est le président de district de ville de Maradi. Nous sommes avec Mohamed Tassiou. Il est Mohamed Tassiou Malamoussa, c'est le président de la Ligue régionale. Un ancien champion, Ada Tosco, qui est avec nous. Nous avançons aussi Oumarou, un lutteur de Maradi, Chapiou Adamou, Adamou Issa, pas oui ça hein. vous les avez entendus, ce sont ces jeunes lutteurs qui sont fin prêts pour Agadez. an ancien champion to ina kwana to a To dai kuna ganin da wannan matasan kuna biye da su ina ji kuma kamar sau da kafa ya kuke ganin tsarin wannan matasan da suke cikin wannan farafor ga naku na da yaya eh, ne kuka ga abin eh, evolution shi na zama ɗai mhm. da namu na da mm. tunda duk dai wasa gilgajiya ce mhm. ne aka cewa wasa gilgajiya. tun kana ɗan yaro abin da kaka ra'ayi abin da kaka ra'ayi eh abin da kaka ra'ayi mhm. shine zaka taso kana ƙarami sana'arka in habiri in zage in ɗauka Mm-hmm. ita ce wasan gargajiya gare mu eh kuma haka nan ne suke yi har a samu gwani wanda zai tafi sama shi ciwo kama kofi ko takobi kawo maradi eh oh. gargajiya e, abin da muka sani gargajiyance kuma gulguje yan kokuwa yanzu su suna san kokuwa kamar me tunda mu zaman gado take gare mu eh mun gade ta ma eh nous nous sentons

na yi na biyu aka je kokowa ya mai da ni na yi champion mm. an je da ni dipa na yi na biyu muka je kokowa sai da yawo nan ya mai eh. wadda aka yi nijar <coughs> na yi champion mun je congo na yi champion masha Allah to yanzu ana so a tambaya in matasa suna cin gashin kansu cikin harkokin kokowa ana ita mai ka Eh, champion champion champion ya ne <laughs> ah, da dama wallahi c'est bon ko c'est bon gaskiya selon toi on peut se réaliser grâce à ce sport kama ana iya kama mutum yana iya samu yayi ya ci gaba cikin harkokin rayuwar shi ya ci gaba ya samu wani abin shi ya wasu gine-ginen shi cikin wannan ah, ana samu gaskiya eh ana samu ko kowa duk wanda ya kama ta da muhimmanci in Allah ya yarda ya ga ribarta nous voyons plein d'activités autour de la lutte a cikin wannan fanni ne kuka yi samu. cikin harkokin kokowa ga mini in ka zama champion ne koko ya ne cikin wani tsari ne a mutum ba ma ya zama champion ba mhm. in dai mutum ya duka kokowa mm. eh insha Allah zai ci unhanin kokowa insha Allah in dai ka shiga dai eh in dai ka shiga kai eh tsakanin ka eh, da Allah mutum ba sai ya yi champion ba ko suna mutum yayi alheri ne gare shi okay eh. to yanzu kuma ana so a san hanyoyi da dama da budi da ake samu ko kuke samu cikin wannan sana'a musumi da menene eh, sanusi ya kamar kai yanzu wata hanya ko wata dama da wannan koko ta kama ka kamar ne gaya muna ba mu dan kadan kamar mai da kai mhm. ka sa kanka kuma ka zo gida ka shirya da iyaye lahiya a taya ka da addu'a kuma ka sa garan ka za ka yi to Allah zai kama maka insha Allah Hmm. to za ka ga buɗi da hanyoyi da dama za ka ga buɗi sha Allah ku kamar yanzu ne kuka hi gane ma le competition a l'international wanda ake tahiya ana yi koko wanda ake yi nan koko yaya ne tsarin na kamar wanne ne ya kama muku wanne kuke jin daɗi kuke samun abubuwan a ciki to mu ko in dai kokowa duk inda za a azata ko aza ta gari gari ko najeriya ko ina in ka zo in sha mu allahu kana samu alheri in dai ka yi ka sa zuciyar ka za ka yi to in allah da in dai baka kawo katso to in sha mu allahu kana samu zan dawo wajen president wa'annan matasa matasan suke tare da mu wacce rawa ce wa'annan matasan suke taka cikin ci gabar hukumar jihar ta maradi madalla merci beaucoup madam wai madam na gode eh, ga irin wannan tambaya da ke mu jihar maradi vraiment muna kara musu kansai da cewa kokowa ta zama sana'a mun ba su misali da calculator wanda sun yi kuɗi cikin tsarin kokowa in ka gane su musamman na ƙasashen waje cewa da senegal a mu gambi suna gani inda wannan yaron ya zo ya ciwo kup gare su cewar jamilu bakwai gaban eh, ya kara dan senegal kin ya kara yan gambi an gama ƙasa kamar hamsin da hudu wanda shi ya ciwo kup cikin wannan wannan kasashe ya zo ya ci kufa kuma a cikin afirka wanda muka ce ma kufa nasi da yawo wanda an kai a birnin yamai don haka tun da gare shi muna gwada ma matasa da cewa jamilu ya hiddo wasu abubuwa irin wanda ya kamata ku gane wanda duk duniya ta san shi tun daga nan ga sani kuma ga wani abu ba za ka gani ne da mugun hita ba ba za ka gani ne ba duk magabacin da adda yana a kiran shi ya zo wurin shi su yi hira da shi kenan tun da nan ci gaba ne ba a iya kaskanta ka wurin jandarma wurin polis ko bisa mi kake sai dai muna ja musu kunna da cewa a bar aiki da kurciya a dora ta a hankali dangance da irin wannan abubuwa muna ba su example da aibu hassan shekaran jiya eh, ya ci kufu na airtel ya zama dan galadima har kala biyu cewa vice uh, champion au niveau national mhm. don haka tun da gare suna ganin akwai bambanci wanga ya kire shi wanga ya baya kyautar motu wanga ya baya mota kyauta wanga ya baya shika ɗari kuma ba za ka gani ne ba kare na shi mhm. don haka sai son da yanzu example wanda muka zamanar da yan kokowa mu na kowace departament mu zamana mu haɗa musu nan ma da kun ka zo cikin aikin ne niki muna ba su cewa da su yi kuzari na su zama abin kwarai jefe ɗazu na yi mantuwa ta cewa maraɗi mun ci mu mun ka fara cin takobi na ƙasa mu mun ka fara cin na makahi mu mun ka fara cin na champion na airtel kuma mu mun ka fara cin na shugaban ƙasa wanda an kawo takobin ma sun kai goma a nan ba ce ba ko da aka goma mhm. muna da takobi goma a maraɗi kufu na shugaban ƙasa wanda an ka fara yi nan Niger Bindagau ya fara cin shi kufu na airtel Bindagau ya fara cin shi kuma aibu annabi kenan alfahari ne ga matasan maraɗi su riƙe mana irin wannan amana da zuciya da ƙoƙari har mu kai wanga takobi na bana irin wanda soja ya ce insha Allah za mu kawo shi mara'i saboda muna ganin matasa masu insha Allah kun ji dai president yayi magana tsarin cikin tsarin shirin namu mm. akwai kada kada da muke sa me kuke so a sa to mu kada kada hiri a samu na gargajiya namu eh sagwalo kawai shi ne mm. on va écouter l'une des compositions du grand maître des arènes, Fagolo. Et on se reprend juste après. kamar ka daɗe ba ka daɗe ɗan ba gobe mai tage azmina ba su aihuwan mai tage ka faɗi gaskiya ina da yanka ba ta ta karshe quels sont les défis auxquels vous faites face dans cette activité ya kuke fuskantar su wanne matsaloli ne kuke samu cikin wannan akwai abin da yake an tsuke muku kuma ya ne kuke fuskantar shi adamu eh, gaskiya wani lokacin mhm. kana zawa ka yi jikinka kawai diya ya sanyi sai ka ji abin ma kawai ya fara ka amma kuma da an fara sai ka ji abin ya zo ga jikinka lahiya lau kake shi sai bon eh kana jin karshi ga jikinka insha Allah kana kowa ma kana iya gama da shi wai eh to menene ke ta muku irin wannan wasu wasu wasi ne kuke bisa kan abun koko rishin antrenman ne koko menene matsala a rishin antrenman ne aha eh da gaya min akwai wata matsala da kake da cikin wannan harkokin naka cikin wannan tsarin naka na kokowa kuma ya kake fuskantar da gaskiya ba na samu wata matsala hakan ga ta wajen duka kokowa kawai lahiya launi kawai lahiya launi da na shiga kawai da niyyar kayi dan shiga ko kada ko a kada ni kawai da niyyar ba wani fargaba ba wani fargaba kawai soja kenan <laughs> to president district da ku za na kare wannan tambaya ina sauraron ki yanzu dai ana shirin tafiya a garas insha Allah yaran ku sun ce sun shirya insha Allah sun shirya sun shirya mun ga alama mun ga alama saboda alamar da ta bamu wajen zaɓe an yi zuba sosai shine kowa ya shirya mhm. yau an kada ka gurin ko gobe ka yi kayi kenan yanzu aiki na gare mu da mu da takanisiya yara sun yi bakin nasu mm. damun zaɓe in aka iri wannan kowa ya waɗi shine aka yi zaɓe na kirki eh, kenan lokacin an san kenan kowa yana yi kenan kowa aka kai an san yana yin kokowa mm-hmm, mm-hmm. insha Allah sai mai watan Allah ba mu sa'a kamar yadda president ya ce Allah ubangiji ya sa mu kawo takobi maradi insha Allah amin amin to kan in yi ban kwana kwata-kwata da ku Zan Basseno Dama et Zomen de Chronique 1, émission Tous à la Fada. Et on se dit officiellement au revoir sur cette émission. Chers amis jeunes de la FADA, bonjour, c'est l'heure de votre chronique et aujourd'hui je voudrais vous parler euh, d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre société moderne. Il s'agit du voyage responsable. Il est essentiel de prendre conscience de notre impact sur l'environnement, les communautés locales et la culture lors de nos aventures à travers le monde. Le voyage responsable est bien plus qu'une simple tendance éphémère. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une façon de découvrir le monde tout en minimisant notre empreinte écologique et en favorisant des expériences authentiques et durables. L'une des premières étapes du voyage responsable est de choisir des destinations qui mettent en valeur la préservation de l'environnement. Optez pour des endroits où la biodiversité est respectée et où les initiatives de conservation sont encouragées. Par exemple, de nombreux pays ont établi des parcs nationaux et des réserves naturelles qui permettent aux

sanusi kuma eh sanusi mhm. mhm. muna fatan Allah shi kama mana kuma jama'an maradi da ƙauyukan ta duka su kama mana da addu'a eh Allah ya ba mu nasara game da wannan kokowa da zamu ta ta gadas kuma manya su kama mana saboda kokowa tana ga manya in sun tallafa ma yara za su ta yi eh mana gaskiya mu muka yi amma kuma tallafi shi na ga manya saboda Allah kuma suna kama mana muna jin daɗi abin da suke mana suna ba mu gudunmuwa suna kama mana ana ba mu addu'o'i da abin da duk baka sani ba a zo a faɗa maka mm-hmm, mm-hmm. eh wannan ma godiya ce eh Shafiu Assalamu alaikum Wa alaikum salam Barkas Eh kamar haka ne gaskiya muna buƙatar addu'a da sauransu yanzu dan kokowa dan ma duk inda yake kamar mu matasa wa'an ganin yanzu anda wasu ba sa da sana'ar yi ma eh shine wasu suna son tallahi da damanmu. mu hmm. muna kokowa wannan in mun tara kokowa nan ba inda za mu tafi nan ne za mu tsaya wani ya tafi ya tafi jado neman kuɗi wani ya tafi ina ne to duk ba haka ba an da kana sana'ar yi nan gida sai ka tsaya ka yi ta tana samu muka kana ganin ta anan kana cikin shagon ka ma kai kokowa sai ka rishe shagon ka tafi ka yi kokowa ka hmm. to kenan mu muna da karamci na rashin sana'a yi hmm. eh karamci rashin yi, to eh. kai fa Eh, kamar gaskiya haka ne bayanin shafi'u daga mikro mhm. bayanin shafi'u gaskiya ne muna buƙatar tallafi na addu'a da kowa da kowa ba sai wane da wane ba muna neman tallafi ga jama'a kowa allah shi dafa mu kuma mutane su dama mu da addu'a to dan eh. kokowa ne shi ma eh, yana shirye-shiryen agaras yana ko to assalamu alaikum wa alaikum salam gaya mun sunanka ado mamman to ado um, yawa lalle magana da suka kara karan gwiwa ne zane kara karan karyan gwiwa kai magana da suka kara magana suka yi haka nan ne abinda ake addu'a addu'a kowa kama jama'a kowa da kowa eh karan mm. gwiwa da zani kenan Ayi adda addu'a saboda ita ce kowa da kowa za a jin karyan gwiwa kuma da kowa da kowa ana addu'a ba a san waye yake cin takobi ba amma ana so a tai da gurin kowa yana ya tai da gurin ya ciwo takobi insha Allah to eh. yawa ni suna na Lorai Tanko mhm. president ne na ligikin da kwaro to eh da ba zan yi magana ba mm. sai wanga yaron yayi magana wadda ya so samin inda kamin kaikai mhm. da ya ce su sana'a su kokowa ce kawai ba su da sana'a yi kenan muna kira ga mayan ƙasa mu matasa ne yaran suna biye da mu mu firizidan firizidan a samu tallafi wanda in kokowa ta wuce matasa a rike su a samun musu aikin yi wanda za su yi su zan ba su tahiya ko ina in lokacin kokowar na ya zo suna nan gida ko yaushe ana gurza su da kyau da kyau kenan abin ya yi kyau amma ba in an ƙara kokowa ba shi kenan a yi watsi da su a yi juhon matattan masa da su kenan wannan bai yi ba kamar kukan nan da ya yi mai ya su ji kiran mu mu prezidan prezidan a kira mu a ja hankalin mu mu ja hankalin yaran kowa ya tsaya dan kuma su 'yan kokowar ina roƙon wani abu gare su biyayya ga na gabansu don ninan da kuka gani na kokowa da tun ina ɗan kararrami na gadon abuta na yi ga ubana na ji ubana ya yi kokowa na taso garin mu ni kaɗai ne na yi kokowa hannu kai muna ta yawo tare da su adamasku kenan da na bar kokowa yanzu sai ina nan muke tsaron koha a da kwaro sannu sannu har yanzu Allah ya sa da yake ina da son ta ina da ciwon koko ni ne firezidan na ligakin da kwaro eh. to ina kira ga mayan mu matasan na a ɗora tallafa musu a hana su yawon banza tunda mun ji akwai ƙasashe wa'anda 'yan kokowa ma biya aka musu Eh, amma munan da an ƙara kokowa ba su sa abin da za su yi ba sai ta ya jado wata ƙasa nigeria ghana ina dubbe ɗan kokowa bakin kira na kenan hazawa salam na gode to president league na da ƙwaro mun gode kun ji dai waga magana tashi da yayi da waga magana za mu rasa aya bisa kan wannan shirin su dai wannan matasan suna so a kama musu comprendre soin de ses écuries qu'on sécurise les poulains a ba su abin yi don su zamana a ƙasa su ci gaba da antrenamentinsu su ci gaba da wasanninsu su ci gaba da koyo a bar su a bar watsi da su suna tahiya wata ƙasa can ko suna tahiya neman kuɗi ko suna nesa kuma can in kokowa ta zo har lokacin mutum ya kwararo ya zo ba a yi ba to kun ji dai kukan da wa'annan matasan da an kadurar suka yi yanzu sai mu ce allah ba da sa'a za ku ci gaba da wannan hirar tare da a aiki ta salamatu kadiri ita kuma zubarmanci ne bukatunku da matsalolinku za ku falfashe mata komi kun ji ko